Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Munafikin miji. Babi na ashirin da tara. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne inda muka jimo yana cewa, Miyar gamayyar ka can. Miyar ɗin ya ce, wallahi duk ta damu. Gashi ba na son gare ta fahimci da ita. Ka san halinta, amma yau zan kawo ƙarshen komai. Ta tsaya daga nesa, da tunanin zai zo. Amma ya Bruce ya haɗe fuska. Ta ƙarasa kanta a ƙasa babu wanda ta kuma gaisa. Ta ce da shi ina son magana da kai. Nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Suka matsa ya haɗe fuska ya ce, Ki rabu da ni kawai tunda ba kya tausayina ba kuma ki damu da ni ba. Kina kallo za a raba ni da ke ta girgiza kai ta ce, Ba zan bari ba. Me za ki yi? Ai wannan abi ɗin baya son farin cikinki. Da ya bari mun yi aure amma zan nemo ta kawai. Cikinta na rawa ta ce, A'a, don Allah idan ka bar ni ba zan samu wani namijin ba. Kina so na? Ya tambaya idanuwansa cikin nata. Ita ma cikin idanuwan nasa take kallo kamar yadda yake kallon nata. Ina son ka. Ki tabbatar mini da wannan saradayya ki bani dama mu rayu a yau. Muddin na same ki, yau babu wani abu da zai mana shamaki da aure. Ki mallaka mini kanki, budurcinki. Ki mallaka mini kanki, budurcinki yau dinnan. Idan ba haka ba kawai zan rabu da ke. Kana nufin mu yi iskanci? Ya ce, Oh, come on. ki zan yi. So, babu wani batun kalma mai kama da iskanci. Amince mini shine zai tabbatar min da kina so na za ki iya yin komai domin ni. Kamar yadda ni ma zan iya, kalli yadda duk na rame. Ki duba ko abinci bana ci saboda tunaninki. Idan na barki, idan na barki ba za ki samu mijin aure ba. Radayya ta fara tunani. da gaske idan Zamir ya rabu da ita babu wanda zai zo mata da kalmar soyayya balle aure domin har yanzu kalaman Burhan yana zaune daram a zuciyarta idan ban amince ba wata zaka aura ya kashe ido yana kwantar da kai ya ce bisa dole domin tun yanzu zan fahimci ba za ki iya sadaukar da abu domin ni ba kuma ai daman haka ake soyayyar yanzu dan dai baki taɓa yi ba ne Ni kam idan baki amince ba daga yau babu ne babu ke. Na amince ta faɗa ba tare da tunanin komai ba. Zamiri ya zage ya dinga mata kalamai masu daɗi da sanyaya zuciya. Ya tabbatar mata da ita da shi mutuka raba takalmin kasa. Haka ya ɗauke ta ya suka je hotel. Tana ji tana gani ya fatali da batarcin ta ya mai da ita cikakkiyar mace a wajen. Tun kafin ta je gidansa ba tare da ta sani ba. duk abubuwan da suke wakana a lokacin. Zamir yana yin bidiyon komai a wayarsa. Tun daga zuwan su hotel ɗin har da ya raba ta da budurcinta. Ya juya ya kalle ta jin yadda take ta kuka zuciyarsa fes. Ya samu miliyan goma a caca sanadin yarjejeniyar soyayya. Ya samu budurcin ridayya. Kukan menene kuma? Ba fa dole ne miki ba. Kukan da bata san dalilin yinsa ba. shi take yi a lokacin da kaddara ta yi fatali da dukkan wata kima da darajar ta na ɗiya mace saboda ɗa namiji da soyayyar da ba ta da tabbacin zahirinta a cikin zuciyarta ta wafantar da duk wata kulawar tarbiyyarta da abi ya bata sun zama tarihi a yanzu shigowar zamir cikin rayuwarta tsakanin wasu 'yan watanni ya rusa tarbiyyar shekara goma sha shida da watanni haba idan kina kukan nan ina jin kamar ban dace ina jin kamar ban dace da kika mallaka mini komai a matsayina na wanda kike so ba kuma kike shirin aure ba ta kasa magana sai sautin kukan da ke tashi a hankali take naɗa jikinta a bargo haka kawai fargabar abi ta riske ta a zuciyarta idan ya san wannan abin ta tsinkaye muryar zamir dab da kunnenta ya kama hannunta da yanzu ba shi da shamaki da shi ya ce look into my eyes ridayya na yi miki dole ita fa soyayyar zamani haka take kina so na yi blaming da haka ita fa soyayyar zamani haka take kina so na yi blaming da haka kuma wannan abin da ya faru babu komai sai ƙauna kin bani kyauta mai muhimmanci wacce ba zan mance da ita ba zan dinga tunawa a kullum kin bani budurcinki kin bani budurcinki na baki dawa kin ga an yi 15-15 kenan Idan har za ka aure ni shi kenan, hakan shi ne na. I know nothing about the love. Shi ya sa na fara nuna miki yadda soyayyar take yanzu ai. Cikakken masoyi shi ne ke yin haka, idan ban yarda da ke ba, babu ta yadda za a yi na tarayya da ke radayya. Ta jinjina kai a hankali ba tare da ta ce komai ba. A hankali maganganun Zamir na yaudara ke ratsa zuciyarta ya ce, Ki wanka na yi dropping naki a gida baby. da ƙyar ta ja ƙafafuwanta tana rufe idanu saboda tsananin azabar da ke ratsa gaɓoɓin jikinta yana kaiwa zuwa jijiyar da ke sadar da yanayin mutum zuwa ƙwaƙwalwa yana tsaye ya sauya kaya zuwa wani mulkin boyel mai manyan zane iya kyau da ɗaukar hankali zamir ya yi ya taja sumar kansa da kom sai ɗaukar ido take komai nasa daban ne a idanun rudayya ta yi tsaye tare da shagala da kallon shi ya dai wannan kallon fa mai sona ta ɗauke idanu a sanye ta ce ka iya kwalliya kowanne kaya na yi maka kyau ina son yadda kake dressing ya taɓa fuska yana lamshe idanuwansa can ya riƙe kugu ya ce oh hello na fahimci ke kalmar i love you wahala yake miki ban taɓa jin kin ce zamir i love you ba sai dai a ce na yi kyau to ki riƙe yaban ni kam yau kalmar soyayya nake buƙata a wajen ki cikin yanayin da ya zame mata ɗabi'a na rashin son magana da sanyin jiki ta ce to ai ban san me zan ce ba abi kawai nake iya cewa ina son shi ya watsa idanuwansa cikin nada can ya ce say something different rayuwata ya juya da sauri jin sunan da ta ce ya dinga binta da wani irin kallo can ya saka hannu ya cilla ta sama yana zagaye da ita ya ce oh wow gaskiya i am lucky person Irin wannan suna haka, say it again. Rayuwata. Mai sona, ya faɗa yana kallon idanuwanta, da suke alamshi komai nata a natse yake. Hatta muryarta golden boys ɗinta Ubangiji da ya bata. Hatta muryata golden Boys Ubangiji ya bata. Idanuwanta sexy eyes ne, irin na masu kyau da tsari. Shi kam har a lokacin agigece yake da lamarin Ubangiji. Yanda take da muni daban, yanda Allah ya sanya ni'ima da baiwa a jikinta daban. Ya kasa manci irin ta goma tagomashin lagwadar daɗin da ya kwasa. Sanda ya fara kai hannunsa zuwa jikinta, ya girgiza. The real definition na jin daɗi. Fata mai kyau ita ce Radayya skin. Ba shi da ƙarfin gwiwar faɗar taushi da laushi da fatarta. Ko ina ya taɓa lintsum yake. Ko ina ya taɓa yake. nutsa hannunsa babu ramawa ko miskala zaratin a jikinta lafiyayyen diri mai ɗaukar hankalin maza ga ta a sangarce take komai kuka abi ya riga ya lalata radayya a ɓangaren shagwaba ko tari baya buƙatar ya ga tayi, amma hakan baya rufe masa ido ya tsawatar mata idan ta ba daidai ba da ƙyar take jan ƙafar tana tafiya a hankali cikin ikon Allah ta shige bedroom ɗinta tare da faɗawa kan gado ta kwanta idanuwanta a lamce abin da ya faru tsakaninta da Zamir ba komai ba ne sai soyayya kuma zai tabbatar za ta iya komai domin shi amma ta sha jin ana cewa cikar kima da darajar mace shine ta kai budurcinta gidan miji menene bambancin wacce ta bawa saurayi a waje da nufin nuna masa soyayya da wacce ta kai gidan miji ta murgina wani irin zafi kafafuwan kafafuwanta ke mata Wa za ta faɗawa? Me za ta saka ta daina jin zafi? Ko nan da nan zazzaɓi kuma ya rufe ta. Nan da nan zazzaɓi ya rufe ta, ta rufe jikinta sai hawaye take yi. Hawayen da bata san masaniyar dalilin taruwarsu ba suka shiga wanke mata fuska. A hankali ya turo ƙofar domin ya kasa jurewa. Idan wani zai faɗa masa zai iya yin kwana biyu a gidan bai ga ustaza ba zai ce ƙarya ne. Sai gashi ya shafe sati guda bai nutsa idanuwansa a nata ba. yana da rufe jikinta ya tabbatar masa akwai matsala. Ya ƙarasa a natse hannayensa a bayansa, kansa ko hirami babu. Duk ya hargitsa gashinsa da yalwar suman nan kamar ba ita ba. Ya zauna gefen gadon ya jima kafin ya saka hannu ya janye bargon zuwa ƙasa. ‘Yar body ce a jikinta, wacce ta sauya da ƙyar. ya ɗan zame idanuwansa daga kan cinyarta ya watsa saman fuskarta ta yi saurin rufewa haka kurum kunyar abi ɗin ya kama ta sosai tashi zaune nan da nan idanuwanta ya kawo ruwa ta ce abi ba zan iya ba ya yi jim sai kuma ya saka hannu ya ɗago ta zuwa jikin gadon ya kalle ta idanuwanta a rufe ya damƙe hannayenta cikin nasa ya ce kalle ni ustaza kalli cikin idanuna ba zan iya ba abi abi wasu abu ne a cikin idanuwanka in na kalle ka sai tsigar jikina ya tashi sai na ji wani abun daban ta faɗa da iya gaskiyar magana ya girgiza kai maganar ma azaba ce a tattare da shi ya muskilin murmushi bisa tilas a nutse ya ce kallon idanuna ne zai baki damar mallakar wanda kike buƙata a rayuwarki ustaza look at into my eyes Ta ɗago a hankali ta kalli idanuwan nasu kamar yadda yake kallonta. Kallon kallo ake tsakanin ustas da ustaza. Abubuwa da yawa yake ganowa a cikin maganganun. Abubuwa da yawa yake ganowa a cikin maganganun da idanuwanta suke. Yayin da ita kuma ta kasa mai nasa idanuwan yake faɗa. jikin da ne ya fara rawa, bata ankara ba, ta ji fuskarta cikin tafukan hannunsa ya ce, Ki tabbatar mini da mafarki nake a yanzu shalele. ba mafarki ba ne abi ka taimaka ka yi min abin da nake so idan kana so na da gaske ka faɗa wa sa'abu zamir nake buƙata abi kalli sumar kanka ba haka ta zamir take ba abi kalli jallabiyar jikinka shi kuma kullum shadda yake sawa yadi bolis masu kyau ni kam ka yi haƙuri idan na amince shi kenan ta jinjina kai ya saki fuskarta yana yin baya idanuwansa rufe tana ganin yadda kirjinsa ke ɗagawa jijiyar kansa duk a bayyane na amince ustaza Allah ya sanya albarka ya baki farin cikin da kike nema a can na gode sosai na gode abi best father in the world i love you cikin kulawa ya ce ban san yaushe ne har kika fara zama haka ba shigar ke university ko kafin nan babu tabbaci alhamdulillah farin ciki na ɗaya na iya baki tarbiyyar da ya dace a matsayin ki na ɗiya mace kuma na yi alfahari da mutuncin ki za ki shiga gidan miji babu wani aibu da ɗa namiji zai goranta miki da shi ustaza duk da cewa soyayyar gaskiya ba ta da wani dalili nutsuwar hankali da samun sauƙin zuciyata yadda kika kula da darajar ki na mace zaki gidan miji da buturcin ki ustaza na na yi ma ubangiji godiya Ke ma na gode miki da kika riƙe kanki da kanki. Ya miƙe ya nufi waje sai kuma ya tsaya can. Ki sha magani, zan turo miki zainari ta baki. Abi, baka taɓa yi min haka ba. Ka kake bani magani fa. Ka kake tsefe mini kaina, ka yanke mini farce, ka wanke mini sumata. Abi, kai ne kake zaɓa mini kayan sawa ta? Kake mini magana a hankali, me yasa yanzu kuma Zainaru? Ke kika zaɓi hakan Ustaza, I am sorry Abi. Ya juya tare da ficewa. Ustaz ya fahimtar da baba ƙarami muhimmancin auren da Radayyar yake so. Ustaz ya fahimtar da baba ƙarami muhimmancin auren da Radayya ke so. Tun da ya fara magana kawai yake kallonsa kafin ya ce oke. Daman ba san da kake ba. Allah ya yafe maka abba. Akan wannan magana ni mahaifi ne. Wani kallon baka da hankali baba ƙarami ya yi masa kafin ya ce. ya yafe maka dai akan ƙaryar da kai ya yafe maka dai akan ƙaryar da kai wacce baka taɓa yi ba ubangiji ka yafe wa muhammad bilal tahir rano ustaz ya shiru fuskar baba karami babu walwala a ciki ya ce babu laifi na ji kuma na yarda ba ka da radayya a je a haka daman na zuba maka ido ne da tunanin kana kiwo da kuma renon matarka ne ashe wani kake yi wa well is allowed ba zan zuba maka idanu haka ba shekara ɗaya ɗaya har shekara arba'in kana gabana yanzu ina buƙatar sarari da space ina son ganin jikoki na Birjik tunda kai ɗaya Allah ya bani ka gaggauta fitar da matar aure Muhammad Bilal tun muna mu biyu gori abba haba babu gori ba babu kyau ina buƙata sosai yanzu abba ka ɗan tsahirta mini gori abba haba babu kyau fa gori Ina buƙatar ka sosai a yanzu abba kaɗan tsahirta min da maganar aure. Baba ƙarami ya zama kan ustas a kafaɗar shi ya ce, Ba wasa nake maka ba idan baka fitar a lokacin ba wasa nake maka ba idan baka fitar a lokacin nan ba. Zan nuna maka ni na haife ka kuma kana amsa sunan Muhammad Bilal Tahir. Allah ya bani iko, ustas ya ce yana kwanciya cinyar baba ƙarami. Ya rufe idanuwansa, a yanzu iyayensa kawai yake buƙata. hakan zai sanya ya ji sauƙin da ke ransa ya tuna alkawarin zuciyarsa duk macen da ta kalli tsaraicin shi babu shakka matarsa ce yanzu ya zai yi da ustaza hankali tashi ammi ta isa wajen bokanta tana zuwa ta tarar da shi ya yi mushe babu wanda ya sani gabanta ya faɗi domin ya taɓa faɗa mata watanni bayan rasuwarsa ko shekara duk wani abu da ya mata zai zama tarihi ta je wajen biba ta nemi wani malamin a yi mata aiki cikin gaggawa amma biba ba ta ƙasar tana can sararawa abinta wani abin mamaki kamar an rufe bakin jama'ar babu wanda ya tsaya bincike a kan zamir da sanin waye shi asalin iyayensa da ma asalinsa duk suna tsaye suna kallon bidiyon mo ya girgiza kai ya ce amma menene amfanin yin bidiyon place evidence na amsar budincin wacce ake ganin ba zan iya soyayya da ita ba Mo ya girgiza kai ya ce gaskiya ban ji daɗi ba. Kuma har hakan ya zo cikinmu kana nunawa. Yanzu tamkar tsirara haka muke garinta. san girl. Irin dai ya kawo lakanta ta haka. Saboda kaga tana son ka ko? Ina da tabbacin ita ma bata san menene soyayya ba. Tunda burinta kawai ka aure ta. Ai matsalar ita ta fara cewa tana son namiji kenan. Yayi amfani da rauninta sosai. Ina matan da suke da ƙiba amma iya ta sama ba su da hips wasu kuma ba sa buƙatar ƙibar iya hips kawai suke buƙata to muna da ingantaccen magani na ƙara hips sadida shi hips kawai yake ƙarawa baya saka ƙiba idan dai har matsalan ki hips ne kawai to ki yi amfani da wannan ingantaccen maganin na ƙara hips sannan muna da mai tula-tula na gyaran nono. Mai tula-tula sabon maganinmu ne na gyaran bres amma na ruwa. Shi sha ake yi, ba irin wanda kuka saba sha da madara wato sabaya ba. Wannan na ruwa ne kuma cikin sati biyu kacal za ki sha mamaki. Sannan akwai mai tula-tula na haɗiya, akwai wanda ake haɗiya. Duka waɗannan sababbin product ne. duba da yadda mata suke min complain akan ba sa iya jurar dama magani da madara wasu ma ba sa shan madara ba sa shan zuma to wannan shi na sha ne na ruwa cikin sauki ki ɗiba ki sha cikin sati biyu ki ga aikin maganin sannan akwai na haɗiya wanda kina tashi da safe za ki sha sai kuma da yamma idan za ki kwanta ki sha shi ma kuma na gargajiya ne kar ku ji na ce ƙwaya ku yi tunanin na bature a'a ni ba na sai da maganin bature kowane talla na sai na faɗa magungunan hajiya mira na gargajiya ne sannan duka magunguna na na gyaran nono ko na gyaran hips ko na ƙara ƙiba duka masu shayarwa suna iya shan magani na ba shi da wani illa ga masu buƙatar magungunan mu, za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara da Turanci 081 42 80 0199 ko kuma 081 63 92 33 33 shi ne sifili takwas ɗaya shida uku tara biyu uku uku uku uku